Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yau Juma'a sha hudu ga watan Dulƙida hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi tana da dubu ɗaya da ɗari huɗu da talatin da huɗu daidai da ishirin ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba muna cikin kitabu shi'ir littafin da ke bayani akan hukuncin waka a inda bayan da muka karanta hadisai biyu da malam ya kawo a cikin babin muka ji irin haɗarin da ke tattare da al'amarin waƙa sai muka ga dacewa da cancanta mu ɗanyi ƙarin haske dangane da ayoyi da suka zo cikin alkur'ani mai girma da ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama da suka zo suka bayyana hukuncin kiɗa da waka daga nan ma babu laifi maɗanyi tambihi ga wasu daga cikin hadisai da ake tsoratar da al'umma da su a kan abin da ya shafi kiɗa da waƙa waɗanda ba su tabbata daga annabu ba akwai hadisai tabbatattu su ake kafa hujja da su hadisin da bai tabbata ba sai a jingine a aje shi jama'a kiɗa da waƙa da rawa mafi muni da al'umma suke yi shine kiɗan da ake da waƙa da rawa da sunan addini irin wanda sufaye suke yi da sunan begi kun fahimci wannan da kyau ko shin akwai kiɗa ko ko babu kiɗa shin akwai rawa da rangaji ko ko duk babu wannan ko ƙwaya ɗaya aka samar da irin wannan a ciki da sunan addini to wannan ya tashi daga musulunci ya zama wani abu daban kwaga wannan littafi mujalladi biyu ne wanda muke ɗibo bayanai a cikin shi mai suna an nahayu anar raqsi was sama للشيخ Hafiz الحافظ أبي محمد محمود بن أبي القاسم بن بدران al-hanafi bawan Allah nan Allah maɗaukin sarki mai rasuwa hijira na da shekara ɗari shida da sittin da biyar kusan shekara ɗari takwas da rasuwan shi yau ya rubuta waɗannan yake tsoratarwa game da abubuwan da sufaye suka ƙirƙiro da sunan addini suna kiɗan mandiri suna waƙa suna rawa suna kiɗa mata na rawa suna kiɗa mata na waƙa wannan ya saba ma addinin musulunci kwata-kwata ba inda aka yi umarni cikin alkur'ani da sunna kamar yadda kuka ji cewa wannan abin daidai ne abin kunya ma ya kai masufaye a da idan za a yi suna ko biki a ƙasan hausa gidan da jahilci ya makamin kazan kuku sai su je su gayyato masu kalangu a yanzu sai ya zamanto wai ba a gayyatar masu kalangu sai masu kiɗan mandiri ai gara mai kalangu so miliyan ɗaya da wannan ganga ta mandiri ka karanta littafin madakal na ibn al-hajj yake cewa duk mutumin da ya kada ganga ko kalangu ko mandiri ko ko menene abin kadawa ya karanta ayan alkur'ani ya ce ya zama kafiri kuna ina kuke waɗannan abubuwan ina malamanku ina kurun kun yi karatu kuma ku ne masana da babu irinku ina karatun ba ku iya karatun littafin madakal na ibn al-hajj ba maliki ba ne ibn al-hajj ya ce duk masallacin da aka kada shedaniyar gangan mandiri ya ce sai an kama waɗanda suka yi kiɗan an hukunta su sannan kuma masallacin a rushe shi a haƙe ƙasan wajen a ɗiba a je a zubar can bayan gari a nesanta shi daga inda musulmi suke sana ɗibo wata lafiyayyar ƙasa mai tsabta a zo a ciko sannan a sabon ginin masallacin da in an yi sallah a ciki Allah zai karba yana cikin madakal na ibn al-hajj tsakaninku da Allah don menene ba za ku karanta karatu ku gaya mutane gaskiya su aiki da karatu su mutu su shiga aljanna ba kuna fahimtar wannan to amma mu ba ma mamaki na irin waɗannan abubuwan da waɗannan mutane ke ƙirƙirowa baki ɗaya ba ma malaman musulunci irin su ibn al-hajj da sauransu da suke waɗannan fatoyi ba hatta manzan Allah ma ba wani kima da daraja yake da shi a idan mutanen nan ba domin a nan nan binnin kebu sun ƙirƙiro wani sabon annabi nasu har ma in aka zo ana bege sai ka ji ana cewa ana begen annabin na dan ne ko na yanzu in na da ne to wannan baban fatimatu zahara kenan amma in na yanzu ne to wai sabon annabinsu ɗan binnin kebi ai in ba kumanta ba akwai sabon annabinsu a nijar wanda har waƙa suke suna cewa wai sun yi farin ciki allah maɗaukakin sarki ya turo annabi ba haushi wai ko hisabin lahira zai sauƙi don da hausa ne za a yi shi haka dai waka suke ta yi za mu zo muku da waƙen za ku ci duk waɗannan abubuwan an kifi an rufe an yi shuru. yanzu wannan ana ganin kiman annabi kenan ba a gani to don waɗannan malamai masu fatawa waye su ana nan ana tafe sai ya zama ba ma wai annabin ba hatta rabbul izzati wal jalali shi kanshi Allah ma ba a bar shi ba an bude an kaɗa galan ka, ka piano ne wane ne an ce ai in yas ma Allah ne shine lam yalid wa ina fatan mun gano wannan da kyau kuma dama tuntuni sun saba faɗin wannan maganganun in ga karanta littattafansa, kaf tun daga jawahirul ma'ani har kowa sun tabbatar da kowa ma Allah ne dan an ce yau in yas ne sai me za su iya cewa kai ma mai faɗin maganan Allah ne dan baka fahimta ba bane shi yasa kai da ake yaudaranka ana ce maka wai kai sufi ko kai ɗan ɗariƙa ka natsu wallahi in ba haka ba sai ka je lahira ka rasa wanda za ka bi sun kai ka sun baro ka ba komi ya gina wannan muguwar tafiyan ba wallahi al'azim sai yahudanci kas yaudare ku a komi iri-iri a zo a ce maka wai in yas Allah ne kana ji da kunninka ana ce mashi lam wa lam yaro ya je zo ya buga ganga yana cewa wai shehu ne ya kwaba shi shehu ya hura mai rai shehu ya mai kaza kuna ji wai ba ku bar wannan abun ba ku wasu irin kidahumai ne kowa na jin wannan a filin Allah billahil azim in duk abin da aka dade ana faɗi a baya akan ɗariƙa in ni ɗan ɗariƙa ne ban barta ba billahi la ilaha illahu wannan shirkar ta isa ta sa wannan shirkan dai wallahi ta isa ta sa Don ba zan zauna in yi asarar duniya da lahira a banza Don ina tsoron zagin wani ƙazami ba wai abokina zai zage ni cewa sai yanzu ne zan bar ɗarika ɗarikan banza ɗarikan wofi ɗarikan da ake cin mutuncin Allah da annaba a cikinta a kalli wani ƙato da Allah ya yi shi da majina ana ce mashi wai lam melid wa lam haba jama'a wai kawai sai a ce wai ai sun yi magana maganan banza maganan wofi ku zo ku yi a ɗariƙatu wat tasih a zo a bincika a fitar da abubuwan da ba na ɗariƙan ba ne ku gani billahi lazi la ilaha illa kashi casa'in da tara da ɗigo tara gaba ɗaya sai an cire su domin bai yi kama da musulunci ba ya kamata ku ji tsoron Allah kan waɗannan abubuwan da kuke ku bari duk abin da ya saba mu gaskiya da ilimi ku janye shi ku fito fili kuma ku bayyana bara'anku daga waɗannan abubuwa in ba haka ba billahi lazimu ko ba za mu bari ba ba wani dalilin da za a ce mu ja baki mai shuru ana shirka bayan da za mu yi shuru ana cin mutuncin annabi ana cin mutuncin Allah nan nan mutanen nan ba suka ci mutuncin Kur'ani suka ce wai salatul fati tafi alqur'ani so dubu shida magana na cikin jawahirul ma'ani fa shehunan nan suka dinga kokarin kara wannan maganan da cewa ai kaman garuwan turare ne garuwan manja garuwan kaza jaki da mota wane ne wane ne wane ne sai da aka cire ma al'umma kaunan alqur'ani a zuciyansu aka wulakanta alqur'ani aka tozarta alkur'ani aka mai da alkur'ani ba bakin komi ba aka ce salatin da wani ƙato ya karya cewa wai an saukar mashi ya fi alkur'ani da aka saukar wa manzan Allah da haka suka fara fa ana nan ana nan ibn saba'in ya zo ya ce laƙada hajjar buna amina ta wasi'an iskala la nabiyya ba'adi wai ɗan amina julaƙanci wai manzan Allah yake ce ma ɗan amina ya takura mai yalwa nan nan ya zo ya ce mutane babu wani annabi bayan shi wannan shimfiɗa da sharan fagen naɗa wasu mukaman annabta ne jama'a mun gano wannan da kyau ku haka dai haka dai haka dai wannan abin ya ta tafiya aka ta tafiya a haka ana nuna mutane annabi ya yi ƙarya annabi bai yi daidai ba annabi bai yi kaza ba haka suka yi tai har ya kai ga sai zo suna cewa wai hudna buhuran waqafatil anbiya'u bisahilihi ɗaya daga cikin sufaye sufaye yake cewa wai mun je mun kutsa wani teku wai da annabawa suka zo sai suka kasa shiga sai suka ci birki a gaba amma su waliyai sai suka wuce yanzu da waliyai da annabawa wa suka fi daraja kenan muqamun nubuwati fi barzakhin huwaifa wa fawqar rasul wa dunal wali suke cewa wai muqamun nubuwati matsayin annabta fi barzakhin a rayuwar barzahu waikar rasuli yana sama da na manzo wa dunal wali ƙasa yake da wali don me ba za ku yi raddin waɗannan miyagun magangan da ke cikin karatu ba ku matasa an cuce ku a karantar da ku karatu an ƙi an sa muku sunan ɗariƙa an sa muku kishin banza da wofi an ba ku kalangu da mandiri an sa kuna ta shirmen zikiri da Allah bai saukar da shi ba a koya muku karatu da in mun yi magana za ku iya ba mu ansa amma ba zagi da tsiwa da rashin kunya ba muna da irin ku amma kuma su sun yi karatu jama'a muna gane wannan da kyau ku a karantar da ku ilimi ilimi sosai ba shirme ba mu muna kaunan ku da yasa muke gaya muku gaskiya in ba haka ba sai mu ku mugunta mu ku sai kun je lahira kuna zuwa kofar lahira malaiku su dinga dukan ku kuma babu da yara amma kato yazo yana cewa wai lammi yalid wa wai wani ne wai duk annabawa da ka gansu wai shehu ne ya aiko su wa bai ji wannan ba to duk wannan kaɗe-kaɗe da rere da ake na mandere jama'a ba daidai ba ne kuskure ne kuma ya zama wajibi a tuba a bari kun gano wannan da kyau ku? wannan littattafai sama da shekara 800 don rubuta shi kun fahimci wannan da kyau ku? sama da shekara 800 don rubuta shi kuma ya ce ba daidai ba ne babu kyau Allah maɗaukin sarki ya samu dace kuma ku za mamaki tun kafin a fi shehu tijjani aka rubuta littafin nan tun kafin a yabi shehu tijjani domin shehu tijjani ya yi zamani da shehu ɗan fodiyo ne fa ɗan zamaninsa a kusa yake don da rasuwan shehu tijjani kwata-kwata zuwa yanzu bai wuce shekara 200 da wani abu ba ya kamata ku san wannan wani zai ce maka ai muni ne a farko ku je ku ta rike farkon mana roƙon farko wani abin alheri ne ai su in izalan nan ai daga bayan suka zo mu aka sani mu ne asali mu ne a farko mun bar muku farkon ina fatan mun gano wannan da ke a koma can zamanin farko sai kowane ɗauki na farko mu ɗauki na bayan yanzu da shedan da annaba adamu waye a farko shedan haka fare kafin annaba adam to ku riƙe nan mu za mu riƙe ɓangaren adamu a sauko a zo zamanin annabi musa da fir'auna wane ne ya fara zama a duniya kafin annabi musa fir'auna ne shi sama ya ce alamna rabbika fina walidan ba mu ne muka rene ka kana yaro ba to ku riƙe wannan mu bari mu riƙe wanda ya zo daga bayan a zo zamanin manzon Allah shin da annabi da su Abu Jahal su wane ne a farkon rayuwa da sauran mulki da sauransu a garin Makka ba su Abu Lahab da su Abu Jahal ba to ku riƙe waɗannan mu za mu riƙe annabi da ya zo daga baya kawai sai za ce maka wai ai wane ne ya riga zuwa ba maganan wa ya riga zuwa wane ne yake da dalili da hujja wa yake da gaskiya shi kawai za a bi wallahi kaunan ku muke ku fito fili ku bayyana ba ku tare da waɗannan abubuwan in ba haka ba wallahi shiru yarda ne as ridan shiru yarda ne kaje ka jefa kanka cikin matsala kawai don goyon bayan wani don wani ya ma ƙarya don wani ya ziga ka don wani wallahi adim ƙarya fure take ba ta yaya duk ƙaryan da aka shekarun miliyan ana gina ta wallahi dare ɗaya za zo ta watsi ku gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu to mala ya rubuta wannan littafi a kan cewa waɗannan kaɗe-kaɗe na mandiri da ake da sauran raye-raye na bege na sufaye duk ba daidai ba ne ina fatan mun gane to a ciki ne sai muke dan tsintan wasu abubuwa da za su yi mana amfani wajen mai da martani akan kaɗe-kaɗe da raye da wake-wake da ake a yau don al'umma su kara kansu daga kowane irin duniya na fasikanci Allah ya tsare mana imaninmu malai ce ala ku saurara faƙadan nassa anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haƙiƙa nassi ya zo ƙarara daga annabi Anna hazil arba khisalin haƙƙun waɗannan abubuwa guda hudu da aka ce su kaɗai ne ya halatta mutum ya wasa da su makami ko iyali ko doki ko kuma mutum ya je ya koyi iyo ko wannan to daidai ne wa ma siwa hunna mimma yalhu bihi rajulul muslim duk abin da ba wannan ba da mutum musulmi zai ɗauka a matsayin abin wasa ba tilon wannan ba daidai ba ne wasan ƙwallon ƙafa ba daidai ba ne ƙwallon tebur ba daidai ba ne ƙwallon ruwa ƙwallon gora ƙwallon duk wani abin nan ƙwallon dukka ba daidai ba ne ina fata mun gano wannan da kyau har ƙwallon doki ba ƙwallon aka ce a yi ba sukuwa aka ce sukuwa ne daidai ba ƙwallon ba kuna fahimtar wannan da kyau ko mutum ya zauna yana karta za mu zo za mu je ko lido ko Wot ko waye waye duk wannan ya kamata ku kyamace su musulmi kuma su bar su fasikanci ne a bari to shine sai yake cewa fala shakka wala mirya inda zawil uquli wal basair babu ko shakka da tambaba a wajen masu hankali da basira annal la'aba bi shataranj ai wasa kaman ka ce ludo ko ƙwado wal da wasu katakai ne da ake ɗan sassawa ana haka da su wannan ya dauki wannan ya sa kun gane shi ko da duk irin waɗannan abubuwa alladhi huwa darbul ard arjuli da kuma wani irin waka da kiɗa da ake da rawa wanda ƙafa ake bugawa za ga tura suna wannan iskancin can ƙarƙashin ƙafan na sai sa wani ƙarfi sai a zo kan wani ana buga sai ka gina fitar da wani irin sauti suna rawa tun zamanin da da da can ana irin wannan iskancin shi da ƙafa ake kiɗa da rawan duka ila ba maki wasu suna ganin sa fim suna wannan ko to wannan ma an ce babu kyau ina ga wanda za a buga kalangu za a buga jauji za a buga kotso ko za a sa garaya ko kuntigi ko abin da ya kama da wannan duk waɗannan abubuwan da ake kaɗawa masu amo to wallahi gaba ɗaya ba su da kyau lalle a bari malin sai yake cewa minal batili wannan abun ɓanna ne walaysa minal haƙƙi fi shay'in wannan bai da mashiga a cikin shari'a da rayuwa kyakkyawa baki ɗaya. li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda annabin rahama ja'ala jami'an lahawi min al ya sanya duk wani abin da yake wasa daga cikin batil sun na arba khisalin sannan sai togace waɗannan ababe hudu waje alhunna min alhaƙi ya ce waɗannan daidai ne wa ma an karnahu kharijan min mastasnahu wanda mu muke inkari cewa a bari bai da alaka da wanda annabi ya ce ban da shi mu ba mu ɗauki na annabi muna inkari ba wanda aka ɗauko aka sa cikin al'amarin rayuwar musulmi wanda annabi ya hana shi muke magana cewa a bari jama'a mun gano wannan da kyau in kana son kai wasa da matan ka yi ta yi haƙƙi mata tsaya ba yi laifi ba kai dai ka ware lokacin biyan Allah in kana son kai ta wasa da dokin ka yi ta yi daga nan har tashin kiyama kai dai ka ware lokacin biyan Allah haka wasa da makami haka iyo haka duk waɗannan abubuwa jama'a ku ta ƙoƙarin yin su Allah madaukin sarki ya sa mu dace amma haka siddan kawai mutum ya bata mu shi lokaci wasa shine a gaban ka. babu fitinannen wasa wanda aka fitina al'umma da shi wai a ce wai ƙwallo ba za a yi ta ba sai watan Ramadan kuma tsokanan Allah wai sai a ce wai ramadan cop ramadan da Allah ya ce ya saukar da alkur'ani a cikin shi shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan da Allah ya saukar da alkur'ani a cikin shi a waye gari a ce wai wani ya zo yana cewa wai ga wani abin ramadan cop wallahi azim ran da na ji wannan sai da bana ya faɗi Allah na takaman cewa watan Ramadan, watan Ƙur'ani, wani ya ce ga kofin ramadan na ƙwallo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi jahilin da ya wannan ku da ya san ƙiman abin da ya ɗauko na zinibi na bala'i na jefa kanshi cikin balbalin musiba wallahi tallahi sai ya haɗe zuciya to amma jahilci ne ke damun mutane da san zuciya sai ka ga inda ake irin wannan Ramadan Cup ɗin, yadda matasa musulmi ke taruwa ko wajen tafsirin Alkur'ani da hadisi ma ba sa taruwa haka, sau da shaɗan a wajen yake. Kuna fahimtar wannan da kyau? Jahili sai ce wai ai an ce an ɗaure wa gaya maka. Ai ba aljinuwa ka ɗaure, ba wasu ɓangare kaɗan aka ɗaure, ɗin da maratil jinni kaɗai aka ɗaure. Akwai sauran su ifrit da sauransu duk suna nan, kuma suke jan ka kake waɗannan abubuwan. in ma za ka yi ƙwallon ka bari mana bayan watan ramadan sai ka je sanda ake tafsirin alkur'ani da yamma sannan shaidan kuma ya raba muku goron gayya ku je wasa a fili wani zai ce wallahi ka ga muka je muna dawa an kira sallah shi azumin ma ya ishe shi ne ya kosa ya nemo ma kanshi abin da zai shantakar da shi ku ji tsoron Allah mu ku ƴan uwanmu ne ƙaunanku muke yasa muke gaya muku gaskiya amma in ba haka ba sai mu maka shuru sai ka je lahira kawai sai ga Allah madaukin sarki ya aje mala'iku kawai dan su hukunta ka Allah madaukin sarki ya kiyaye musulmi daga afkawa irin wannan wasa na Ramadan Cup kai da ake san ma kwallon ka daina gaba ɗaya ka batta duka saboda ba ta da wata fa'ida gare ka da ka a'a wai da Ramadana ne wai ga wani abu Ramadan kof, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan tsokanan kai kuma kakka ɗauka wai ƙasan nan ne kaɗai haffa ƙasashen larabawa ba. turawa sun riga sun gama hallaka su sun gama saka cikin haɗari shi sa matasa ku daina waɗannan abubuwan da kuke baki ɗaya ku tuba wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun ku tuba ku duka zuwa ga Allah ku zo ku rungumi alkur'ani da hadisi ku yi karatu wannan shine ɗaukakan ku duniya da lahira wallahi kana yin karatun addini Allah madaukin sarki zai daga ka ba ruwan Allah da cewa kai dan gidan wane ne ba ruwan Allah maɗaukakin sarki da cewa kai yaro ne kai matashi ne kai da ka taba yin iskanci yanzu ne ka tuba ba ruwan Allah da wannan in dai ka gyara ka ce da gaske za ka yi wallahi Allah zai sa albarka a ciki kuma sai ya ɗaukaka ka duniya da lahira ni ina son ku auna ku gani wai shin manzon Allah lokacin da ya zo ya samu buwaya don Allah annabi kwallon kafa yazo yayi tsakaninka da Allah annabin rahama kiɗan mandiri da wannan zikiri na shirme na bid'a shi manzan Allah ya yi inda za ku ga duk waɗanda ke waɗannan shirman ba fa wani wanda ya samu buwaya da ɗaukaka a duniya to balantana lahira duk wanda ya kama harkan nan ta annabi wallahi kafin aje ko ina sai kaga Allah madaukin sarki ya ɗaga shi to dan me ba za ku kama ba an rubuta cewa ku a gidanku ba za a samu malami ba ne kalli shehunan ƙasan nan su malamai ‘ya'yansu fa tun malamai yaro ne je karatu ya ƙware ya goge aka waye gari shehunne suna ta gogoriyan ba shi auren ‘ya'yansu kai me yasa ba za a baka ba kai ka isa ka je ba shekarun ku ɗaya ba amma shi da iyayen shi shehunnai suka tsayaye abin da ya kamata na karatu sai gashi ana ta gogoriyan za a bashi kai ka isa ya gogoriyan a baka ka bata ma kanka lokaci duk yanda ka je nema sai an ce a je ayo bincike sai an yi bincike an gane kai mutumin kirki ne sai a kala maka wani abu sai a ce baka da kuɗi shikenan kawai sai a hana ka ko mun gane wannan da kyau ko shi sa ka makanka faɗa mana ka zo kai rijista kai jonin da mu kan Allah ya sa albarka a rayuwanka, Allah ya ɗaukaka ka, Allah maɗaukin sarki ya bunƙasa al'amarinka, amma tun kafin mu zo duniya kake ƙwallo, wani daraja ka samu a ƙwallon, wani ƙima ka samu, sai ma da ka kwana biyu ka fara hayyafa a zuwa fara maka faɗa na ci habawa ne, yanzu ga ‘ya'yan ga sun fara tasowa ana ganin ka filin ƙwallo ya kamata ka bari, haka ne ko ba haka ba ne? To daga wannan nasiyan da ake maka ta bayyana ƙarara cewa abin da kake ba abu ne mai kyau ba kuma ya kamata ku bari gaskiya ya kamata ku bari ko ba za a bari na sauran kallon su manchester su real madrid su man waye duk wannan shirman in ba za a bari ba to na ramadan cup a bari kuma mu ka san matsala ɗaya in muka yi maka wa'azi mun gama wallahi dan ka ci gaba da iskancin ka mu ko damu mu bi in ma kana yi ne za mu ƙirƙiro wani sabon wa'azin da za mu yi maka kuna fahimtar wannan da kyau ku. kullum muna da sabon magana fol da baka taɓa ji ba wani zai ce bari mu yi don mu ba sa haushi tun da nake a duniya ne ba wani mai aikata sabo wanda ya taɓa bani haushi sai dai ban tausayi dan da zai mutu a wannan halin da Allah kaɗai sai yadda za a yi da shi ko ku in ce mu ɗaga hannu mai addu'a misali mu da muke nan muke wannan harka Allah ka ɗauki ranmu a haka ‘yan Ramadan Cup ko kuma sai kun je kun taru ku ɗaga hannu ku ce Allah ka sakko mana mutuwa a nan, za su ce amin? Sai ce kuma Allah ga ba ka ƙaunar ƙaunanmu ne, me ko kai mana addu'a mu shiru au, ashe kai ɓata ce ne. A mana addu'a mu gyara au, ashe kai mai laifi ne. To dan menene laifin ma ka rasa inda za ka yi shi sai a Ramadan? Kuma wannan buɗe muguwar ƙofa ne fa, na wasu laifuffukan su shigo, duk wani abin da ake na saban Allah aka daina yi a watan Ramadan ƙoƙarin buɗe mai ƙofa ne a zo a halattar da shi a watan Ramadan ɗin. Ina fatan mun gano wannan da kyau, shi sa Allah ya raba mu da irin wannan mugun tada, Allah ya shirya da mu da suke abin da ba daidai ba su bari. Mahalai cewa ƙalallahu azza wa jalla Allah maɗaukin sarki ce fa ma za ba'adal haƙƙi illa dalal. jama'a ku sani ba wani abin da ke bayan gaskiya sai bata yanzu wannan gaskiyar da muka ambace ta duk wanda ya kauce mata ba abin da zai hau kai sai bata kowa ya sani fa anna tusrafun ya ce to ta yaya ne ake kau da mutane daga abin da ya kamata su tsaya kan shi me ke sa suke kaucewa yanzu wannan ba gaskiya ba ne wannan ba ilimi ne ake faɗi ba to don menene ake kau da mutane daga hakikanin gaskiyan al'amari ni abin da nake cewa ku bar ƙananan ‘ya'yanku da samarinku su karatun addini wallahi ku basu gidanka tun da ka taso ba malami kai ba malami ba ne ka bar su karatu yanzu in malami ya faɗi magana da kuka rasa yadda za ku yi ko dai ku sa kaset mun gano wannan da kyau ko an yi abun kunya ko a je a yi haya na malami wanda zai zo ya ba da ansa na shirme ya zo cikin maganganun da zai ma ya ja mako wasu maganganun kun gano wannan da kyau ko kuma a sa wani mai haddaji yana faɗi ma ba a ganewa kuna fahimtar wannan da kyau ko duk wannan shirman da kun bari kun je kun yi karatu na sunna kun zauna lafiya wallahi al'azim ku zauna lafiya ni abin da nake cewa kenan kowa je karatu malamai kaɗan suka yi malamai sun yi kaɗan cin da kullum sai mata sun haifi jahili ko jahila kuma wannan jirajiran da ake haihuwa suna son ne fa a saman masu malamin da zai karantar da su haka ne ko ba haka bane ku bar mutanen ku je su karatu mana amma kullun shehunne suke tunƙaho ni ɗana shehi ne daktawa ne sai a kira sunan wani shehi kai ɗanka ba zai zama dakta ya zama shehi ba da wani dalili Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce fal'aqilul muslim mai hankali musulmi abu biyu ko kana da hankali sai kai musulmi ne ko kai musulmi ne sai kana da hankali allazi la yarda li nafsihi shine wanda bai yarda ma kanshi an yafa alal batil ya aikata waɗancan abubuwan da annabi ya ce ma batil ba duk musulmi mai hankali abin da annabi ya tsawa ya hana yi bai kamata ya je ya yi ba wala an yastami al-batil kuma ba zai je yana sauraron abin da annabi ya ce ma batil ba inna ma ahu wa yaf'aluhu safih mala yace inna ma ahu, mai zuwa ya saurari batil wa yaf'aluhu kuma yake aikata batil mala yace safihun wannan wawa ne dolo ne gaɓo ne saɓo tumaki ne gaso rogo ne sauna kenan su su su sha sha sha ba shine safihi ba to duk wanda yake sauran kiɗa da waƙa da kallon masu raye kaji sunan shi malai ce safihi ne ba musulmi ne na ƙwarai ba ba mai hankali ba ne galgal ne haka ina fatan mun gano wannan da kyau jahilun to ashe ba mu kaɗai muke faɗi ba mala ya ce kuma cikakken daƙiƙi jahili magarurun sannan wanda aka ruɗa aka ɓatar da shi ya sauka daga hanya na ƙwarai khabithun mugu mai mummunan tunani da ɗabi'a mutabi'un hawahu mai bin son zuciyar shi wannan fa magana sama da shekara ɗari 800 da baɗinta. ni matsala na kawai na ga gaskiya ne na zo na karanta muku amma in zaka zaga bari ka ji suna wanda zaka zaga ashekul imam alhafiz abi muhammad mahmud bin abil qasim bin badaran ad-dashti al-hanafi al-mutawaffa sanata 65 wa 600 al-hijri wannan zaka zaga kana zagin shi mu ce ashe kuma kuna zagin shi wannan ina fatan mun gano wannan da kyau shi sa an kana jin haushin zo ya daina jin haushin makashin shi maratayin shi ko ya ji haushin wa makashin shi kai rarata ka baka mu ba ruwanmu na mu kawo mu faɗa gaskiya shi sa ku ji tsoron Allah duk waɗannan abubuwan ku bari da ƙasa hausa saboda tsaban iskanci idan aka yi aure amarya cikin kayan gara da za a kai ta da su haddar ludo ana yi ko ba a yi saboda an san mijin ɗan iska ne ludon yake yi a waje to sai a kaita da ludo don ya zauna a gida ya koya ma yarsu ludo saboda iskanci ana yi ko ba yi da ludo ake kai amarya wasu hadda karta saboda an san yana zuwa wajen karta da ya je ya tare inda karuwe suke wai ya zauna ya koya ma yarsu wai karta maimako a haɗa ta da alkur'ani da sayul bukhari ko kuma ka ga wai mutum zai aurar da 'yan shi ya sai mata bidiyo da waɗannan abubuwa hadda kasusuwa irin na Najeriya fim. Amma abin da ya shafi abin da zai taimaka mata wajen addini ba zai ba, ka sai mata TV da bidiyo da wa wa irin waɗannan abubuwa da sai ka sai mata kuma kasusuwan wa'azi ka haɗa ta da su. Kun gano wannan da kyau ku? Duk waɗannan abubuwan fa ba daidai ba ne, kuma ya kamata ma masu yi yadda suna yin abin da ba daidai ba. In an yadda ba daidai ba ne sai a ɗauki matakin gyara abin da yake ne daidai din ina fatan mun gano wannan da kyau to dai mala ya ce duk mutum da ya zama musulmi na kwarai sannan mai hankali mai ilimi ba jahili ba mutumin kirki ba dan banza ba mai bin dalili ba mai bin son zuciya ba to shi ya kamata ya zama yana da saiti ya nisanci duk waɗannan abubuwan da ake ce masu batil ne kuna fahimtar wannan da kyau ko uba ne a lokaci lokaci za ga yana ce ma eshi wai ba ta yin tugo ne mun gano wannan da kyau ko ba ki a facebook ne duk wannan social network ɗin da ake ta yi wanda yake lalata yaran mutane ke bata tarbiyyar sai ke mai da su 'yan iska na gidi ku gano wannan wasu ga uwa ko uba wata ce ma su wai ba ku yin kaza ne kuna gane wannan da kyau ku ji tsoron Allah ku daina waɗannan abubuwan saboda ba su da wani fa'ida gare ku don ni ban ga abin da yake ba in ba shantakarwa da shagaltarwa game da karatun alkur'ani ba amfanin shi gare ku wallahi bai da yawa inda ma a ce wai ana fuskantar wannan abin ta amfani ne mai kyau sai ga yaro suna tugo da yarinyar da bai sani ba sai ce su haɗu waje guda waje wani waje su fasikanci ba haka bane nawa aka samu sun mutu a Kano sakamakon wannan iskancin da ake yi me fa'idan shi me amfanin shi duk waɗannan social network da ake yi ku bar su ku yi abin da yake shine mai muhimmanci gare ku ko mun ga wannan da kyau ku sai ga yarinya ta san kaza an san kaza an san kaza an san kaza yanzu ran nan fa wata ne muke magana wai malam kana yin whatsapp na ce ban san shi ba mun gano wannan da kyau ko ni ban san ni ban ma san shi ba iskancin banza iskancin wofi Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace fi kitabir risala fi dhammil gina'i wa takbir ya zo a cikin littafin ar-risala da ke bayani a kan cewa duk waɗannan waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ku nisance shi babu kyau sai ce wa takbir takbir wani salo ne ba takbir na Allah akbar a takbir bil Shi shine wani salo ne na zikiri kun gano wanda yan bege suke na rosayawa kuna fahimtar wannan da kyau ko kaman tawajidi yake su waɗanda suke abin za su a'a ashe mala ya san waɗannan ba gashi a littafi ana rubutawa ba kuma in kuna yi ba muna zuwa muna gani abin da kuke idan mu ga daidai da karatun ba don mun tashi buga misali mu ce ku je unguwa kaza layi kaza suna nan suna yin abin da aka ce a littafin nan ba kyau nan muna theory ko kuma sai ku yi practical kenan inda kuke shirman makarantunku da masallatanku nan ne laboratory mu wajen da muke zuwa muke nuna ma ɗalibanmu to kun gani ko eh shine karatun nan da Imam Malik ya ce babu kyau a to waɗannan kuma suke sun ci asu suka rena maluku ai ba su san annabi ok to su ne waɗanda ya eh, to to kuwa hankali ina ba ta mun gano wannan da kyau wallahi haka muke yi kan ku ma kanku lokaci muna bayyanawa ne da ku bari babu kyau da kuka tara kuke bata masu lokaci a shekara biyu ana koya masu alkur'ani duk manyan mutane za su zama waɗannan 'yan matan da kuka ɓata ma lokaci da waɗannan samarin da kuke cuta kuka sa suna zanga-zangan maulidi da kafin maulidi mai zuwa kun zauna da su kun koya masu Kur'ani, kun koya masu hadisi, kun koya masu larabci, duk wannan iskancin ba za su yi ba. Me yasa ‘ya'yan ku ba a ganin su a gaba-gaba ya jagoranci ‘yan iska na manzan Allah da kuke cewa, ko ‘yan daudu na manzan Allah a ce babban ɗan shehi shi zai shigan mata ya jagoranci waɗannan ‘yan daudi da kuke cewa na manzan Allah. Wai a rasa abin da za a danganta mu manzan Allah sai lalatattun halitta, ‘yan ƙwallo na manzan Allah, makaɗa na manzan Allah, ‘yan wiwi na manzan Allah, ‘yan shigu na manzan Allah, kalli irin wannan. Kowane ɗan iska a danganta manzan Allah shi, ku ji tsoron Allah ku bari. Ina ba ta mun fahimci wannan da kyau, mu ba za mu daina faɗin gaskiya ba fa, ba za mu daina ba, kuma ku kalla da yake harkan ta banza ce harka ne ta iska, yanzu fa harkan maulidi an koma sara da suka a cikin shi, amma sarakunan garin nan ba wanda ya magana. kowa ya ja baki ya shiru saboda waɗanda ke haifar da abin suke masu ‘yan tsaface-tsaface, in ba haka ba don menene ana kallon wannan abin ba za a tsawata ba, ‘yan iska sun je sun shiga cikin abin, sai ga yaro ya sa babban riga ya yi naɗi yadda ka san zakirar da carbi, kana leƙa cikin babban rigan barandami ne a ciki. shekaran can da ya wuce sun yi fada tudun wada wannan shekaran sun zo sun yi fada a kofa sun yi fada a famfo sun yi fada a kaza dan menene in ma dai begen ne ana begen ranan haihuwan annabi ya kewayo kuma ce ana sare-sare a murnan haihuwan annabi dan menene ba za ku tsaftace wannan abun ba in ma dai bid'a ne to ai bid'a mai tsafta mana ko ko sai bid'a an yi ta mai kwatami jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace to shine sai yake cewa warraqasi da rawa wan nazaru ila ahadasil marad duk waɗannan abubuwa da za a je ana kallon rangaji da wasu abubuwa da ake yi ƙato fa yana tafiya a birnin Kano in ya zikiri ya zikiri kawai sai yanke jiki zai faɗi raras shikenan mata su dinga zuwa ana jefa sadaka ana jefa atamfofi sai yana naira kallo da gefen iru matsiyaci sai ya ga sun taru sai ya miƙe sai ya tattara sai ya gaba abin shi na kanawa ana yi ko ba a yi a garin nan in ka sake ka yake jiki ka faɗi yi na rantse da Allah sai dai rana ya kolu goshin arne ka tashi ba wanda zai jefa maka ko ran shi ina ba ta mun gada wannan da kyau wannan abubuwan ba daidai ba ne kuma dole a faɗi a bari kuma ana yi Ka kaga yaro ya zo ba tsafta ran lokacin da aka yi maulidin can na ƙasa a jigawa can mun je ɗaura aure mun dawo muka datta wani ya dawo a mashin wani zakiri ne mashin ɗin ta yi faci gaba da bayan mai kuma ya ƙare ya zauna a wani ƙauye <laughs> Allahu akbar wallahi dan bid'a ne amma sai ne ban tausayi wallahi ce bai ci abinci ba tun zabe na ta gudu a mashin na ci ta wani iskan ma sai ka da kai kuma ga mashin ya yi faci gaba da ba ga mai ya ƙare kamar in ba shi gudunmawa na ce a'a man awa mu hudisan a ina ta amma mutanen ƙauyen sai suka ɗan haɗa mashi ya ƙarasa ka hau mashin tun daga zariya wai hajji gawa saboda kai motsatsi ne ana zaune kalau ba yaƙi ake yi ba da wani dalili ba hulan kwano ba tabarau ba abin kare iska ba komi ka je wani ƙwaro ya fada maka ido yi haɗari ka mutu a banza haka ake yi in da gaske ne ka ba da jingir ka ɗan abin abin da za ka riƙe ka hau motan haya ka je ka dawo kuma ka kama ka tabi ba guziri ko aikin haji an ce sai da guziri haka ne ko ba haka ba ne <laughs> ni ina mamaki yadda mutane ba sa gane karatu fa mal haula il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa iri kidi ku kasa gane karatu <laughs> jama'a kuna fahimtar wannan a ni gaskiya ba zan je inda zan wahala ba don ko aikin haji ma da yake lallai ga abin da aka ce malai ce lil imam abul husayn al farra rahimahullah annahu qala wannan babban malami yace rawa abu huraira wa jabir ibn abdullahi wa ibn umara wa ibn amrin wa imran ibn husainin wa mugaffal ibn yassarin wa anas bin malikin duk waɗannan sahabban manzon Allah ne kuma ka san shegantakan mutanen nan duk waɗannan ba mutum ɗaya daga ciki wanda aka naɗa mukamin zakiru mun gano ko ko ka taɓa jan ce zakiru abu huraira zakiru anas zakiru kaza ka taɓa ji shi kan shi wannan mukamin zakiru kaza bid'a ne Allah maɗauki sarki ya sa mu dace an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu naha anar raqasi annabi ya hana rawa wani ha ana listima kuma ya hana zama sauraron irin waɗannan waƙe-waƙe ilal muganniya wani ha ana gina irin waɗannan zabiyoyin da suke waƙe-waƙe annabi ya hana sauraron su da kuma kowace irin waƙa Wani zai gaji wani ce ai ita wance ko waƙan ta ai wa'azi ne ƙarya kake ka je ka saurari Qur'ani nan wa'azi yake je ka saurari hadisi nan wa'azi yake ita kuma wannan shedaniya sunanta annabi ya hana sauraron ta ba wani mai waka wanda zaka ce wani wakan shi wai wa'azi ne yana kada gangan ne yana yana wa'azi dan zuciyanka ta gama mutuwa duk ku daina duk wani wanda ya san a wayan shi akwai wata waka ya je kawar da ita duka ka cire su in ba ka ba wani dalili wani lokaci sai ya sa ka ɗan ɗana kana ɗana wato ka ɗana kanka a kunaman wuta Allah shi kyauta mala ya ce an ibn mas'udin radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ruwa da mu karanta ruwa ne da ifiya ya ce sami a rajulin yughanni min al-layl annabi ne ya ji wani yana waka cikin dare faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya ce la salata lahu bai da sallah hatta kala zalika thalatha marratin kun gano wannan ne ko wannan hadisi da ifi ne dan kawai kai waka sai a ce kai sallah baka da sallah a ka nan da sallan ka amma kai fasiki ne ina fatan mun gano wannan da kyau mawaka ku suna faɗin abubuwan da Allah dai kawai ya kiyaye banda wannan da suke wakan bege suke ɓanna mawaka ma na gargajiya ne da kullum da ake saba jinsu in kana sauran kalmominsu ko Allahil azim wata kalma in zamanin annabawa ne da ake hallakar da kangararru sai an hallakar da mutanen garin nan yanzu ɗaya daga cikin mawaƙan hausa ne ya kallo ta karuwa ya ce wai Allah ya ce te karuwanci ku ji fa Allah ya ce te karuwanci kuma ya aje mata shi daidai da aure mun gano wannan har a gidan rediyo ana sa wannan wannan muguwar kalman wai Allah ya ce a ina Allah ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah ba Allah ya ce wai karuwanci kuma karuwanci ya aje mata shi wai daidai da aure kalli wannan kalma ina faɗin salon an shi waƙa za ku san kowaye ina fatan mun gano wannan da kyau kuma wannan mawaƙin dai ba wani ba fa yake faɗin wani kalmomi wanda in ka ji abin da babu daɗi kuna gane wannan da kyau ku abin babu daɗi wai wata karuwa ce fa ita wai yake kwatanta ta da rumuz na alkur'ani wai da ta yi zaune kamar kumsa kasan kumsa eh idan aka yi aya ɗaya biyu uku hudu a rubutun allo na da aya ta biyar ce. kumsa kun gano wannan da kyau ko in ka tafi za a yi kuri kun gano wannan da kyau ko wai eh, kaman kumsa yace da ta karkace kuma kaman rufa'a ai kowa san rufa'a wai ga daɗin faɗi kaman basin lallan hakuri wai ga daɗin ruko kaman carbi to dama nan ya tsaya <laughs> ina ba da mun gano wannan da kyau domin sharbiya babu kyau bid'a ne ka karanta littafin as-subha tarihuha wa hukumuha na Abdullahi Bakar Abu Zaid <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau kuma wannan mawaƙin ne fa yake ban wata likita wata ma'aikaciyar lafiya ne wai wance zo ki duba man wani rauni ne da na yi shi can cikin jiki wai mu keɓe a ɗaka wani da ke kallo wannan fa kada in ka kalli su iri-iri wannan mawaƙi ne fa ya zo yana mu wani boka matsafi waka yana cewa wai a musulunci an hana keɓewa da mace wai na ji malamai suna cewa wai ka keɓe da mace in ba naka ba ne wannan haramun ne ya ce ban da kai babba na ƙofan gabas ya ce keɓe da su da ɗaiɗe da ɗaiɗe ka duba musu ya ce me kawo su kaji annabi ya hana ba ma shi kuma ya ce a yi wai me ya kawo su ke da su da ɗaiɗi da ɗaiɗi ka tuba musu kun gano wannan da kyau ku wai har shi ma ya je an duba mashi yanzu wannan promoting ɗin tsafi ne koko ba shi ba ne to kalli irin waɗannan abubuwan wanda sauraron wannan abin kana nan kana ji kana ji kana ji laifin sai ka ji ma ba wani laifi ba ne ba kai ko ina ba aka daka kalangu aka ce a sha ruwa ya ce ba laifi ba ne Kun gano wannan da kyau ku wai haddo wani mai tsananin sani akwai wani kuma mai tumbin giya shi wannan mai tumbin giyan kun ga bikin mashaya kak ku gaya mashi da kun gaya mashi wai shanye giyan yake wai har wani koki ake ana roƙon arziki da Allah in za a yi biki na mashaya da za a kawo free of charge kyauta za a shafi zabilin shedan to da Allah wane kar a kai mai goron gayya wai da kun gaya mashi wai shanye giyan yake kuma wai babban laifin wai shine a sha ruwa ba laifi ba ne kun gano wannan da ku kuma babban illa aka rika kiran sunan wasu mutane a ciki wanda kusan ina ganin mafi yawancinsu masu mutu yanzu a zo a faɗi ƙila akwai wani ɗan uwan wani a nan ƙila ya san haka ne in ya ji an faɗi uban shi mai tumbin giya ne zai ji daɗi? Kaliran waɗannan abubuwan. kuma har irin waɗannan mawaƙan fa da aka hana ku sauraron su baki ɗaya kuka ƙiji yana waƙar rasa jimamin mutuwan wani a nan da yake yin waƙan yake cewa ya tuno ran wani kaje fa sai da ya tuno ran wani ce kai a buɗe mai giya ya sha saboda ya tuna ran wani shi wannan mamacin ba ƙaramin mashayi ba ne wai wata rana birni an babban sallah sarki can ya hau ka ji fa wannan sarki can ya hau sallah bayan ya sauko kaga su ba ruwansu da zuwa ma hawa sallah sallan ma na idi su ba ba da su ake ba can suka je hanyar daura mil goma sha uku daidai ya ce wajen gagada ga rami ce ga ruwa ga yashi ya ce a nan muka zauna ya ce ga matan birni suwa kenan ga sigara nan ga goro sannan ga ruwa sun girki ga biya ga wuski ya ce da barandi ɗanya jifa ya ce na wani an zube a gaban shi ya ce kowa ya ɗauka ya ce nan suka ɗirki ruwansu da ya sha ruwa ya ishe shi ya tashi yana mamunga sai ya ɗau ƙafa ya aza kan wani ya kaza shegantaka iri-iri wai ya tashi yana roƙo yana lallashe na haba ne kai ka tara abinka kuma karka watsa abinka ya ce ƙarshe dai ya watsa abin shi gayyan haka ta tashi da tsiya waka ake ana yaban wannan kai musulmi kana saurare sai ka ji hankalin ka ya nasu ya ce ran nan yana zaune a ganin su wai sai ya jiwo labari an ce mashi wannan takadarin wai ya tuba ya daina shan giya ya ce ai sai ya ji kaman me sai ɗau mota ya tafi garin bai tsaya ko ina ba sai ofishin wannan yana shiga ko gaisuwa babu ya ce an ce man ka bar tsotsi ya ce don Allah mai ruwa ya maka kaji fa wai mai ruwa ta mashi hadda zai daina sha kamar kai ne ka ji labari ga wani ɗan uwanka can yana sata ko yana zina ko yana kaza ka kashe kuɗi ta ka ka je mai nasiha ji tsoron Allah Allah ya hana ka ja aya ka ja hadisi ka yi nasiha wai shi da shi ma ya je nasiha ya ce kai bari nan ina aikin ofis ne je gida in na tashi na same ka can gida ka sha labari ce da ya zo ya same shi a gida ya ce kai ai mai waka ni fa na ji faɗan dattijo Ga shi watan azumi ne ta yaya zan yi tsotsi ya cika Allah tsawon watan azumi ne wai shi mawaƙin sai ya tashi ya kamo ƙofa ya ja labule ya sake ta ya ce ya kulle taga ya ja labule ya sake ta garba rana ba ta ganinmu kuma ubanka ba shi ganinmu mawaƙin ya ce sai ya buɗe kwalba da kanshi ya ɗaga ta ya tsotsi kaga dai baya azumi in ma dai shi baya azumi dai matafiyi ne Ku gane wannan da kyau ko? Cin da ya <laughs> yi tafiyayya. Baya na mu ba ruwanmu malaman fiki kuna ina, yanzu matafiyi da ya je irin wannan bakan nasiha zai aji azumi kuma ya kasaru, to wannan sai an je duniyar fiki Ga dai shi dai ya bude kwalba ya ce ya daga ta ya tsotse, al'iƙirar aula shahudi shuhudi. Iƙirarin shi ya ba cewa a kawo shaida, shi ya ce ya daga ta ya tsotse, ya ce ya bude kwalba kuma ya aje ma wani. ya ce an ya ce ɗauki ruwanka ka tsotsa ce rana ba ta ganinmu kuma ubanka ba shi ganinmu ce nan fa ya ji zigan mai waƙa don ya ji nizan mai waƙa. ya ɗau ruwan shi ya tsotsa ya ce can da ya sha ruwa ta ishe shi ce tashi yana mamunga ai sai na ja gangata ina garba jikan garba bana ƙi faɗan dattijo kuma ga shi watan azumi ne ka ɗau ruwanka ka tsotsa to mahallin sha da ce ko lahira kakka kire ni yanzu wannan bai kama da maganar shaidan ba is kala lil insanik fur lokacin da yace ma dan adam kafirce na kafirce sai yace me inni ne bari'un minka inni akhafu Allah rabbal alamin duk wannan fa abin da kuke sa kuke ji fa kenan mun gano wannan da kyau ku duk wannan kuke sa kuke ji in ka saurari sauran waƙoƙi irin wannan sai ka ji abubuwa na shirka da yawa abubuwa na fasikanci na batsa da yawa sai ka ji gidan musulmi ka ji suna jin wannan ku ji tsoron Allah ku dena. mun gano wannan da kyau ku ji tsoron Allah ku bari wanda ba daidai ba ne waƙa ko ba ta da kalmomin batsa ku zance ta mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace tambaya anan to kai algaba ta malam ka ce babu kyau ya aka yi kaji koko da ne kuma ma yanzu na ji da zan zo in yi wannan karatun dan asalin ni ban taba jin waɗannan abubuwan ba gaya ma ake yi in muka karatu muka ce kaza babu kyau sai wani ce to ai da ma ka ji waka kaza da ka ji sai kawo mu in ji kun gano wannan da kyau ko dan in rike abin da zan kafa hujja da shi yanzu waka waƙoƙin can da ake sa na barhama Allah ne lam yalid wa lam yulad da wancan duka inda ba mu ji ba kuna tsammanin zai yiwu mu iya magana yanzu wakan can rabbuna rabbuna barhama in ba mu ji ba za mu iya ni amma ban san da shi ba fa ku da kuke ji ne wani zai dauko sai ka ce ka ji ku ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi in aka ce za ka maka waƙoƙin mawaƙin nan shi kadai, waɗanda akwai ɓanna a ciki sai dai mu roƙan mai Allah ya gafarta mashi Allah Allah ya yawa da su sun fi ɗari yanzu iya kawo su kalmomi kalmomi akwai kumman shirka a ciki kuma kowa ji tsoron Allah abin da yake wanda ba daidai ba ko ka daina kallon wani na kaza kai ka bar naka Allah ya sa mu dace to shine sai yake cewa haza hadisin rawahu abu yaqub muhammad ibn ishaq an-naisaburi fi kitabul manahi wa uqubatil ma'asi littafi ne da aka rubuta musamman kan wannan kuna karanta waɗannan littattafai wallahi Allah madaukin sarki zai taimake ku Allah ya sa mu dace wannan hadisi ma da ifi ne wa zakara al-qadi abul husayn muhammad bin abul hasan al-man baji ash-shafi barkuci mu ba abin da ya dame mu fa yanzu waɗannan hadisan inda wani ne ko ya kalle za su taimaka mashi wajen faɗa da abin da baya so haka ne tamam ba su inganta ba ba abin da ya dame mu malam da ya kawo su ba su tabbata ba za mu kafa hujja da abin da bai tabbata ba don mu ba ma kwalliya da taguwa sata sai abin da ya tabbata kadai in abu bai tabbata ba kowaye ya kawo shi to mu ba za mu ɗauki wannan abin a matsayin abin addini ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imaninmu to shine sai mala yace fi kitabi fadailul fuqara a littafin da ke bayani a kan falalolin faƙirai wa zammil mutashabbihina bihim da kuma zargen waɗanda suke koyi da su da malaman Allah waɗanda suke bin Allah su fukarawa ake ce masu kun gane wannan da kyau ku to sai zamanto suna samun alherai mutane na ƙaunonsu idan faƙiri irin wannan mutane ba fakiri na talaka ba masu bin Allah kamar yanzu ka ce ustazai kun gane to in mutum zai zakan shi su zai kai ma in mutum zai ba da ɗan fidda kai su zai kai ma in mutum zai yi sadaka ne da kullum su zai kai ma sai kasance suna samun ci da sha da komi ba su da matsala to ana nan sai wasu suka shiga cikin rigansu su kuma bakaluna ne sai suka rika zuwa suna yaudarar mutane to a cikinsu ne sai aka fitar da irin waɗannan abubuwan yan kaɗe-kaɗe da rairaye saboda ɗan rausaya kun gano wannan da kyau guda ma yan iska ne yan iska ne suka rasa yadda za su to sai suka je don su samu kuɗi to su kuma waɗannan da ake zama da su ba sa iskanci to kuma shi ɗan iska ya saba iskanci yaya za a yi to dole sai suka ce to ai shi waliyi ya halatta ɗan sawa ɗan kiɗa da waƙa sai aka ce to ai kai ya kaɗa kalangu kar ya kotso kar ya kaza sai a ce to ya mandiri ai ta mandiri ba kada ba ina zai kada a masallaci sai ce to kuma kai ya rawa da yawa ya miƙe ya me ya dan rausaya ne haka dama can ya je kula ba abin da yake ba kenan sai suka shigo da shi masallaci kaji asalin sos na kidan mandiri da ya shigo mutane amma asalin tushe na farko shine samiri wancan da ya ma'annabi Musa tawaye ya kera masa dan maraki shi ya fara kiɗan mandiri a masallacin annabi Musa. Na fatan mun gano wannan da kyau. Sai malamai suka ce, duk inda aka kaɗa mandiri, to hukuncin da annabi Musa ya masamiri da abin bautan shi da masallacin shi ne hukuncin da za a mame kiɗan mandiri. Lanu nahu sun malanan sifannahu fil yammi nasfa abin da za a yi kenan. Jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku? haka wannan abin ya ta tafiya mutumin da ya saba zuwa soho ko janex ko splindi a sabon gari yana iskanci yau sai aka ce ga iskanci har masallaci zai zo ko ba zai zo ba dama yanzu can ba disco yake zuwa ba ya zina da karuwai sai aka ce ga mutu'a a masallaci zai zo ko ba zai zo ba iskancin da aka koya ma yaran nan kenan suke ta yi a ɓata rayuwanka gaba ɗaya a lalata tunaninka baki ɗaya a mai da kai cikakken fasiki zindiki san baka damu ba saboda son zuciya Allah ya tsare mana imaninmu shi ne sai mala yake cewa da zargan waɗanda suke kwaikwayonsu wa su minhum bisifatin kuma su ba su ba ne ba su ma kama da su ba ƙala ya ce warwal wahide shi wahidin na fa ifi ne fi tafsir al-wasit bi sanadihi ila rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala man ala masami'ahu min al-ghina lam yu'dhallahu an yasma'a as-sawta ar-ruhaniyyin yawm al-qiyama duk wanda ya kasa kunne ya saurari kiɗa da waƙa a duniya ranar kiyama ba zai saurari sauti na lahira ba ƙila wa ma ruhaniyun ya rasulallah aka ce menene rauhaniyun ya manzan Allah shi ne shine a ahlil janna ba zai ji kira'in yan aljanna ba kun gano wannan da kyau ku ba zai taɓa ji ba su qurra'u in za su yi kira aljanna ba za ka ji ba <laughs> mun gano wannan da kyau Ku kai ka ji qurra'u sunan ka ya fito Allah maɗauki sarki ya sa mu dace amma dai wannan ruwayan bata inganta ba ko mun gano wannan da kyau ko Allah ya tsare mana imanin mai tabbatar da digadigan mu kan abin da yake so kuma ya yarda da shi sakamakon ƙorewar lokaci za mu saurara a nan sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu tashi daga inda muka kwana subhanaka allahumma wa bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu